akwai kisa da ta faru na wani yaro da ya ridda a garin agwai sai mutanen agwai suka yunkurin kashe yaron sai aka ɗauko shi aka kawo mana shi da aka kawo shi babarsa tana ta kuka saboda ɗanta ya ridda muka kira malamai ɓangaren da a su tattauna da shi me yasa kana musulmi kai ridda sai ce akwai wani fasto yusuf daga jos shi ya ba shi wani memory a cikin memorin an karanta bible da wasu da yaren hausa memory ne aka yi efisan wajen ɗari aka bashi ya saka a wayarsa yake jin wannan wa'azin kiristancin har ya gamsu ya koma kirista to kuma Allah ya taimake mu a lokacin da yake magana shi ko pastor Yusuf din ya musulunta har ya zo hannunmu ya musulunta kuma ta ce ah, pastor yusuf mai kama kaza kaza ce aka ce a to ya musulunta aka je aka ɗauko pastor yusuf aka zo da shi sai ce eh kai ne pastor yusuf sai ce to ai ni da na maka wannan memory na kira ka zuwa ga addinin kiristanci ni kuma na gane gaskiya na shiga addinin musulunci sai ce wannan ra'ayinka ne ra'ayinka ne yadda kai ka shigo musulunci ni kuma na fita ba zan dawo ba aka ja aka ja aka ja yaron nan ya ki babarsa ta zo tana ta kuka saboda mutanen gari sun yi yunkurin kashe shi kawai muna nan zaune sai ga kungiyar Christian Lawyers Association suka suka ce a ba su wannan yaron da ya rida kama kama da muka ji gaban commissioner of police suka ce lalle a ba su dan nan tunda yi ridda nasu ne yanzu muka ce mun yadda naku ne amma ku ba mu dama mu lallashe shi in bai dawo ba sai mu ba ku mima mai zamu da shi yanzu sa muke mu dawo kuma in an samu wani ya shiga musulunci ai ba saki kuke ba sai kun yi iyayen ku abin ya fi karfin ku sannan kuke saki fa lokacin aka yi ta kokarin ya zai a ja hankalin yaron nan har wani cikin masu arzikin kano ya ce in ya yarda zai dawo musulunci zai ba shi miliyan biyar yaron ne ya ce baya so muka ce to shikenan yanzu abin da za a yi muka ce a ba mu lokaci da zafi da zafi ka haifi ɗa lokaci guda ya zo ce maka ya koma kirista muka ce ku duba tausayin uwarsa a ba mu sati guda idan sati guda ya bai dawo musulunci ba sai ku zo ku karɓa ku tafi da shi ruwa ba masu a sati gudan nan muke tura masu wa'azi da safe da rana da safe da rana da daddare da safe rana da daddare rana an yi sallar magariba sai ya ce ya dawo musulunci ashe yaudaran mu yi aka kawo shi guri na har aka yi sallar magariba da shi aka ashe su suka zo suka shirya masa plan suka ce ya ce ya musulunta za mu sassauta masa masu kula da shi daga nan sai ya gudu to da aka aka zo sallama garba da shi aka yi ta congratulation aka yi ta daukan hoto da shi ana murna ya dawo bayan isha sai ya gudu su suka shirya ya gudu sai suka ɗauke suka kai wani guri suka ɓoye da suka ɓoye shi sai kuma suka rubuto takarda bayan satin ya cika mu dawo da yaran nan da aka bamu mu je mu masa wa'azi sati guda to a dawo sati gudan mu kuma kafin sati gudan ya ce mana ya musulunta mun yi sarerore da shi ya gudu sai suka yi suka shigar da ƙara suka shigar da ƙara ta a kotu kotu ta yi ko takarda wanda aka ba takarda sai ki kawo mu aka zo aka yi zaman kotu ba a ganni ba aka sake ba da takarda kotu alkali ya sake ba da takarda aka sake aka ce a kawo mun suka ki kawo mun sai kuma suka suka yi suka ce ai wannan malamin ya rena kotu ba zai zo ba aka yi so biyu aka yi so uku a na hudu wani lauya ya je wata shari'a sai ya ji ana maganar malam daurawa an kawo shi kara wannan kotun akan yaro ya musulunta ya bata kuma ya iya dawo da shi saboda haka alkali su lauyan suka ce suna son alkali ya bada izini a ji a kamo ni saboda na ki wa kotu biyayya ko a je a lika san mace a jikin gidana sai wannan lawan ya ce ranka da dade da ba shari'a ta bace na san malam ba zai ki zuwa ba dan an gayyace shi akan wannan kes so da aka a bada dama a sake aikata takardar nan amma wanda aka aika ya tabbatar sai sun yi magana da shi ya karba hannu da hannu ya yi sayin a kai sai aka ba mutumin nan ya yi ta yawo je gidana na rijiyar lemo jigila har dai muka haɗu da shi ya bani takaddan nan na sa hannu na karba sai na sanar da wani barista lokacin barista usman na bahani na sanar da shi na ce to gashi kungiyar kiristoci ta jihar kano ta kai ƙara ta kotu akan wannan yaron da ya musulunta kuma gashi an ce mu zo ran alhamis za a ci gaba da wannan shari'a sai ya gaya ma muslim lawyers association kungiyar lauyoyi musulmi suka yi waya suka ce malam lauya nawa kake so na ce hamsin saboda haka sai da aka cika kotun nan tab a ƙara na umar sun fi hamsin ɗin ba wani ma rigar bai goge ta ba aka cika wannan kotun da lauyoyi tab su kuma ba su fi su biyar ba waɗancan na ɓangaren alƙali ya fito ni kuma na shigo za ka ce wannan shine malam daurawa shine wanda yaron nan ya musulunta a hannunsa shine kaza kaza kaza da sauransu aka yi bayani so da haka gashi ya zo ya amsa kiran alƙali can kuma jama'a dama sun ji labari kotun nan ta wajen ta court road eh kafin ka ce mai jama'a sun cika gurin aka ce ai malam daura ne a ciki kafin ka ce jama'a sun kewaye gurin alƙali ya ganin sa taga idanuwan mutane ne sosai shugaban lauyoyin na bangaren wanda aka ba su dama su yi magana da yawun ragowar tunda ba kowa ne zai magana ba da suka ce to tunda malam ya yi biyayya ya amsa kira ya zo da kansa cikin kotu to muna neman alfarma ga mai shari'a da ya bayar da dama a dawo wata rana domin yanzu haka taro ake yi na musulunci ko Malam ne zai gabatar da fefa a gurin alkali ce to ba matsala aka duba wace rana ce available aka duba rana take available a kotu aka ce mu dawo wannan ranar hayo ranar ba ta yi ba <laughs> ba wanda ya kara kiran mu kuma da ma tun da ba a kira ka ba kai me ka je ka yi daga ke na magana ta mutu ai dama yana hannun su su suka dauke shi sai daga ba muka samu labari ai daukan suka suka je suka boye shi domin a ɗora mana laifin mu muka ɓoye shi ko masu ce mu muka kashe shi ko muka je muka masa wani abu su ɗora mana laifi shi sa irin wannan kuka ga muke taka tsantsan